Ƙungiyar Hamas ta fitar da fifin bidiyon wasu mata Isra'ilawa da ta yi garkuwa da su suna sukar lamirin Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kifewar kwale-kwale ta janyo mutuwar mutane kusan ashirin a arewacin Najeriya. Rikicin sojin Ethiopia da na 'yan tawayen Amhara na ci gaba da laƙume rayukan jama'a. Ƙungiyar Hamas ta fitar da wani fifin bidiyo da ke nuna wasu mata uku 'yan Isra'ila da ta yi garkuwa da su waɗanda suka zargi firaministan isra'ila benjamin netanyahu da gaza kare su ɗaya daga cikin matan mai suna daniela anoli wadda ta yi jawabi ta yi kira ga netanyahu da ya nemi tattaunawa da hamas don ganin an sako su ta hanyar musayar fursunoni da almurin nan ne dai iyalan matan za su gana da 'yan jarida kan batun inda shi kuma netanyahu ya jaddada kudurinsa da ganin ya kubutar da dukkan mutanen da ke hannun hamas tambaya barkewar yakin isra'ila da falastinawa a zirin gaza a ranar bakwai ga watan oktoba nan da ke dab da karewa da na rundunar sojin isra'ila ta sanar da kubutar da wani sojanta guda ɗaya daga hannun hamas a yau bayan farmaki ta kasa da suka kai rikici tsakanin sojin ethiopia da na 'yan tawayen amhara na kasar ya yi sanadiyar asarar rayukan jama'a da dama a wannan wata na oktoba bayan da ɓangarorin biyu suka yin amfani da jirage marasa matuka wajen kai hare-hare in ji hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar a watan agustan da ya gabata ne da majalisar ɗinkin duniya ta zanar da cewa a cikin watan yuli kaɗai da aka fara rikicin an kashe mutane 183 'yan tawayen amhara sun zargi gwamnati ethiopia da nuna wa yankin su wariya tun bayan kammala yakin tigray da aka shafe shekaru biyu ana gwabzawa dalilin da ya sa suka ɗauki makamai a hannun su kenan. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Hukumar bayar da agajin gaga ta Najeriya nema ta tabbatar da mutuwar mutane kusan ashirin sakamakon kifiyar kwale-kwale a jihar Taraba da ke arewacin kasar, inda wasu goma sha hudu suka jikkata, yayin da ake ci gaba da laliban sauran fasinjoji saba'in da uku da har yanzu ba a gano inda suke ba a cikin ruwa. Shugaban sashen kula da ayyuka na hukumar Ladan Ayuba ne ya sanar da hakan yau Litinin. yana mai cewar masunta na ci gaba da zabarin sauran waɗanda suka nutse a cikin ruwan don zakulo su. Kwale-kwalen mai ɗauke da fasinjoji sama da ɗari ya kwaso su ne bayan sun kammala cin kasuwar kifi ta Ardo Kola da yammacin Asabar ɗin da ta gabata. Hukumomi a Puerto Rico sun ce ɗan sandan nan da ake zargi da kashe ma'aurata tsofaffi ya hallaka kansa da kansa yau, in ji kwamishinan 'yan sanda Antonio Lopez Figueroa. antonio lopez figueroa ya ce tun farko ma'auratan sun kira jose miguel canteno sanchez da ke aiki a ofishin 'yan sanda na agudilla domin yi musu wani gyara a gidansu amma ake zargin ya hallaka su ta hanyar harbi da bindiga a ka bayan galabaita da tsofaffin masu shekaru 83 da 77 da haihuwa a duniya a bana kaɗai, an samu rahoton kashe mutane 386 a puerto rico mai mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu kamar yadda rahotanni suka tabbatar to ƙarshen labaran duniyar kenan salu da usman gare ka To madalla a gaida Abdulkarim Muhammad Abdulkarim da ya karanto labaran duniyar daga nan sashin Hausa na DW. DW harkokin yau. A cikin rahotannin namu za ku ji shugaban gwamnatin Jamus ya kammala ziyara a Najeriya tare da alkawarin inganta tattalin arzikin ƙasar ta hanyar ƙulla sabbin yarjeniyoyi. Za kuma mu ji yadda Yahudawa da suka taɓa zama a zirin Gaza shekaru ashirin da suka gabata ke ji da yakin da ke gudana. Muna kuma tafe da labarin wasanni da kuma jika ƙaru. To amma za mu fara ne da jigon rahotanninmu kan ziyarar shugaban gwamnatin Jamus a Najeriya. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya bayyana aniyar fara sayo iskar gas daga Najeriya da nufin cike giɓin makamashi da ƙasarsa ke fama da shi tun bayan raba gari da rasha sakamakon mamaye Ukraine da ta yi. Musa Scholz ya bayyana hakan ne ga manema labarai yayin ƙarƙare ziyarar da ya kai Najeriya. Wakilinmu daga Lagos Mansur Bala Bello na ɗauke da ƙarin bayani. Malam Bahaushe shekara aru-aru ke kirarin cewa ƙirar Jamus wacce ta zarta duk wani ƙere-ƙere na kasashen da suka ci gaba wanda kuma ya shigo cikin gida Najeriya. Jamus na da kamfanoni manya da ƙanana a cikin Najeriya kuma suna saun farko na amincewa da nagartarsu. Ga misali, jilas Baja da sauransu. an dai shafe shekaru sama da sittin ana wannan cinikayya inda alkalama suka nuna cewa a shekara ɗaya tak ƙasashen biyu kan yi kasuwanci na sama da euro miliyan dubu uku shugaba olaf kuwa da tawagarsa ta 'yan kasuwa ya tattauna batutuwa da suka shafi masana'antu ƙanana da tsaka-tsaki musamman ga matasa inda ƙungiyoyin sa kai suka halarci wannan taro na 'yan kasuwar kasashen biyu. Yana mai cewa akwai buƙatar haɗin gwiwa da Najeriya don ci gaba da haɓaka kasuwanci da juna, wanda alamu na nuni da cewa batun sai ƙara bunƙasa yake. Shugaban ƙasar ta Jamus dai ya gamsu da yadda cinikayya ke wanzuwa a tsakanin 'yan ƙasashen guda biyu. mr olatunji ademi matashi da yake mu'amala da starts up ga abin da yake cewa a dangane da kalubale da suke fuskanta i can assure you that that process was extremely rigorous yana cewa akwai matsaloli akan tabbatar da cimma wannan manufa tamu ta kafa ƙananan masana'antu a najeriya amma wajibi ne a haɗa gwiwa da manyan kamfanoni domin cimma manufa najeriya na fuskantar koma baya ta fannin tattalin arzikin ƙasa wanda hakan ke fuskantar ƙalubale ga masu sanya hannun jari a cikin gida najeriya mr abiola kayode yana mai cewa duk kuwa da matsalar da najeriya ke fuskanta ta fannin tattalin arzikin ƙasa wani yunkuri ne mawuyaci sai dai kuma allah shi takobin cimma manufa da aka sanya a gaba a dangantaka tsakanin shugaba tinubu da 'yan najeriya ba tun yau ba ya saba laya what we must do and what we are here to do yana mai cewa abin da ya kamata mu yi shine a yanzu muke kan yi na kakkaɓe talauci da fatara daga halayyar da na sani a tsakanin 'yan najeriya of poverty ignorance and failures bincike da dw ta yi a dangantakar da ke akwai tsakanin ƙasashen biyu ba wai dangantaka ce ta ban gishiri in baka manda ba sai da daɗin fahimtar juna bisa cimma manufa daga Legas’ mansur bala bello dw hausa To a gaida Mansur ko masana tattalin arziki na cewa ya kamata Najeriya ta ƙara yauƙaƙa alaƙarta da Jamus domin cin moriya daga fasahar zamani da Jamus ɗin ke da shi. Ƙasashen biyu dai na da daɗaɗɗiyar alaƙa ta tattalin arziki da diplomasiya. Shu'aibu Idris mai sharhi ne kan tattalin arziki kuma daga nan Bon na tambaye shi irin moriyar da Najeriya za ta ci idan ta ci gaba da ɗasawa da Jamus. Idan ka dubi yanayin wato fannin cinikayya za mu iya cewa Najeriya tana jin daɗin zamantakewanta da ƙasar Jamus ba don komi ba. Ƙasar Jamus tana sayan man fetur da iskan gas daga Najeriya. Sannan ita ma ƙasar Jamus ɗin kusan duk abin da takan buƙata idan an je Majalisar Ɗinkin Duniya akan ababen da akan tattauna. Najeriya takan goya mata baya a irin kamfanonin da na Jamus kuma kaman kamfanin nan da yake gina hanyoyi da gadoji wato Julius Baja da sauran irin wa'innan kamfanoni irin su Dumez da sauransu suna samun wato kasuwanci da cinikayya da gwamnatocin Najeriya. Yau wato da kai maganar cinikayya ta mai sai na ga dama akwai hulɗar kasuwanci misali a wannan fannin kan abin da ya shafi makamashi da kuma lantarki gashi kuma yanzu Jamus a da tana samun waɗannan abubuwan ne haka sosai daga Rasha yanzu kuma akwai saɓani tsakaninta da Rasha. Kamar ta yaya kake ganin Najeriya za ta yi amfani da wannan damar wajen samun kuɗin shiga? ƙasar Najeriya Allah ya albarkace mu da iskan makamashi wanda ake kiran iskan gas kuma ƙasar Jamus suna buƙatan wannan makamashi kaga ashe za mu iya shiga kasuwa su ce suna so mu kuma mu saida masu mu za mu amfana saboda mun samu kasuwar kayanmu su za su samu amfani sannan saboda me saboda sun samu kayan da suke nema wanda za mu iya kamar mun zama kishiya ma ƙasar rasha a shi me ya kamata a ce najeriya ta yi domin kwaɗaitar da masu zuba jari daga jamus ɗin su je ƙasar Wato ababe biyu uku ya kamata mu lura da su na farko dai ya kamata mu dubi dokokinmu to Najeriya sai ta gyara wannan. Na biyu a salon shigo da kuɗi da fitar da kuɗi da mutane da yawa za su shigo da kuɗinsu a Najeriya su yi kasuwanci su nemi yadda za su yi su fitar da kuɗin kusan ma ya gagara wannan yakan dakushe duk wani wanda yake tunanin ya zo ƙasar najeriya don ya saka hannun jari harkoki irin na tsaro ya kamata a ce mun inganta su. Waɗanne fannoni ne haka na haɓaka tattalin arziki ya kamata gwamnatin Najeriya ta nema daga Jamus? A mukan yawan uh, koken cewa babu wutan lantarki. to wannan kawance da ake yi ta yiwu ƙasan jamus za ta iya zuwa mata taimake mu ta sama mana hanyoyin da za a samu wutar lantarkin nan ta wadaci ko ina da ina a ƙasar najeriya ta nan za su iya fitar da kuɗinsu hanyar noma ya kamata najeriya ta nemi ɗauki wajen ƙasar jamus Noma ya kamata mu san menene muke ƙoƙarin mu samu daga wannan kawance da kuma wannan sabon zamantakewa da za mu kara kullawa da kasar jamus din. Shu'aibu Idris mai sharhi kan tattalin arziki a Najeriya kenan. To har yanzu dai muna Najeriya inda tsohon mataimakin shugaban ƙasar Atiku Abubakar ya yi Allah wadai da hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke kan ɗaukaka ƙarar da ya yi inda ya ƙalubalanci nasarar da shugaban Najeriya na yanzu Bola Ahmed Tinubu ya samu a zaben da aka yi a ƙasar. Wes Abubakar Idris ya halarci taron manema labarai da Atikun ya kira ga kuma rahotonsa daga Abuja. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar da wannan ne karan farko ya mai da murtani akan hukuncin kotun kolin Najeriya. A karar da ya shigar a gabanta inda ya ƙalubalanci hukuncin da kotun sauran kararrakin shugaban ƙasa ta yanke a ranar 6 ga watan Satumba da ta gabata. ya aika shaidin cewa Najeriya na fuskantar hatsari idan har kotun kolin za ta nuna cewa a baiwa wanda ya aikata laifi lada maimakon hukunta shi. ya ce najeriya ce ta yi asara ba wai shi kansa ba na riga na yi lawade da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi kuma ma ban ji ma wanda ya ba mata ba tunda ba gaskiya ba adalci a ciki a bayyana take dai tsohon mataimakin shugaban najeriya yana a fusace a taron da ya yi da 'yan jaridu a abuja akan wannan lamari su kansu magoya bayansa sun nuna rashin amincewarsu akan lamarin sai dai furta cewa yana nan daren ba inda zai je wanda ke nuna yiwuwar zai sake tsayawa takara a shekara ta 2027 a Najeriya ya sanya su farin ciki. Umar Iliya Damagun shine shugaban jam'iyyar ta PDP. A ce shi shikenan ko ina duk madafun iko daga kotu zuwa eh, INEC zuwa sun gurɓace kuma ana kallo ana gani to gobe fa ana cewa ana ha maza ha mata dole ka ci zaɓenka wannan shine muke tsoro kar a kawo ga wannan lokaci ai ka san ainihi ma an ce kotun allah ya isa to allah ya isa amma ga alhaji sulalami ɗojigo a jam'iyyar ta pdp a najeriya ya bayyana man yadda ya ɗauki hukuncin da ma abubuwan da ke faruwa a yanzu hukuncin da aka yi in maya yake an kai kara akan ganin cewa a matsayin na masu akwai tsarin hakki da adalci da bin ka'ida da yin hukunci akan daidai su a tunanin su sun yi daidai domin suka aka wannan ikon su yi su suna ganin sun yi daidai idan daidai su din ya shafe su ya shafe mu in ba su ba daidai ba kuma shafe su ba shafe su saboda haka wannan hukuncin da aka yi ba mu bane kadai na yan Najeriya kawai har su ta'ala yayin da jam'iyyar pdp da ɗan ta ke wannan korafi ga abdulaziz abdulaziz mai baiwa shugaban najeriya shawara a fannin aikin jarida ya ce akwai buƙatar fahimtar hukuncin da kotun ta yi. Gaskiya ɗaya ce kuma kamar yadda Hausa suke cewa daga kinta sai bata hayaniya da ake yi ba abu bane wanda yake mai hujja ko kuma akan gaskiya hira ce kawai da kuma ƙoƙarin a rudi jama'a a ce alƙalan babban kotun ƙasa babu ko ɗaya da ya tunanin cewa wannan watakila su yan adawa suna da hujja kuma babu hujja babu makama tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar ya buƙaci a gudanar da sauye-sauye a dokokin zaɓe da yadda za a tilasta aikawa da sakamakon zaɓe ta yanar gizo don kaucewa amfani da jama'a wajen tattara sakamakon zaɓen buƙatar tsohon shugaban hukumar zaɓe ta najeriya farfesa a tahir jega yayi a kwanakin baya Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To daga Najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar Nijar inda rufe iyakokin da kungiyar ECOWAS ta yi wa ƙasar biyo bayan karɓe iko da sojoji suka yi a ƙarshen watan Yuli ke ci gaba da haifar da mummunar illa ga karatun ɗaliban ƙasashen waje da ke karatu a Nijar. Yawancinsu dai sun kasa komawa karatu kamar yadda aka tsara a farkon watan Oktoba. Abdulrahman Hassan ya duba mana halin da ɗaliban suka shiga ga kuma rahotonsa. Ɗaliban ƙasashen waje daga ƙasashen ƙungiyar ECOWAS da suka yi rijista a makarantun koyar da fasaha daban-daban a Nijar sun makale a kan iyakokin ƙasar. Da zaka dai ƙungiyoyin ɗalibai da sauransu na ta fafutukar ganin ɗaliban na ƙasashen waje sun samu izini domin shigowa Nijar don fara yin karatu. Misali, babbar makarantar koyon aikin jinya na asibiti ta ESA da ke a birnin Yamai ita kadai tana da ɗalibai na ƙasashen waje kusan guda ɗari yayin da sauran manyan makarantu da ke a birnin maraɗi da da magaram da kuma sauran jihohi su ma suke da tarin 'yan ƙasashen wajen marwan Funke ɗalibi ne ɗan ƙasar benin wanda ke ci gaba da karatunsa na ƙwarewa a fannin aikin likita a nijar to amma saboda an rufe bodar ya yi amfani da jirgin kwale-kwale ya tsallaka kogin kwara ko kuma isa da ke yammacin ƙasar domin isa birnin yamai ya zuwa yanzu wannan hanya ta bi ta jiragen kwale-kwale ita kadai ce hanyar sufuri da akan bi a shigo a nijar duk kuwa da matsalolin da take tattare da su bugu da ƙare a wannan tafiya marwan ya kashe kuɗi fiye da yadda ya saba kashewa. A da motar bas ce ke kawo ma birnin Yamai, amma da yake an rufe boda an kawo mu a birnin Malambil, kuma daga nan mun bi ta ruwan kogi cikin jiragen kwale-kwale don samun damar zuwa birnin Yamai. Na ji tsoro sosai fa, don abu ne ba mai sauƙi ba musamman wajen shawo kan iyayenmu su amince suna ganin yin hakan kasa ne. yawanci idan ba wannan matsala a cikin ƙasa da sawi 24 za mu iya kasance a birnin yamai amma da wannan matsala wasu sun ɗauki awoyi 48 ma kafin su isu. concernant le feu, tout d'abord les parents n'ont pas ça n'a pas été facile avant que les parents parce que comme il s'agit du feu akwai dai ɗalibai daga ƙasashen Benin da Togo da Nigeria da Mali da Chadi da ke yin karatu a Nijar ɗin a cikin manyan makarantu wanda aka so ma ɗaukar darasi tun ranar 2 ga watan Oktoba babban sakataren kungiyar ɗalibai na nijar usn muhammad samela ya tabbatar da cewa ƙungiyarsu ta riga ta ɗauki matakai tare da hukumomin jam'urin Nijar domin shawo kan wannan al'amari. Ya a yanzu ɗalibai da dama ba su iya komawa makarantu ba saboda ba za su iya shiga Nijar ba. Wannan lamari yana da matukar tsanani kuma dole ne hukumomi su ɗauki lamarin da muhimmanci domin ya shafi makomar dubban matasa da ke zaune a ƙasashen waje. ɗalibai da yawa sun je hutu amma sun kasa dawowa bayan da aka rufe iyakokin dubban matasa 'yan ƙasar Nijar da ma 'yan ƙasashe makwabta na fuskantar cikas dangane da rufe iyakokin tun bayan jin mulkin da aka yi yayin da ɗaliban Nijar da ke karatu wanda ya kamata su je a Faransa domin yin karatu mai zurfi lamarin ya gagara saboda raba gari da nijar in ta da faransa wacce ta soke ba da visa ga 'yan ƙasar na nijar domin shiga ƙasarta To a gaida Abdulrahman Hassan da wannan rahoton. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda kungiyoyin fafutuka da mana 'yan siyasa suka soma mayar da martani kan matsayar Amurka ta amincewa da sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar tare da sanar da yin aiki da su domin taimakawa Nijar ɗin komawa kan turbar dimokuraɗiyya. A yayin da wasu ke ganin ci gaba ne a rikicin siyasar ƙasar, wasu kuwa na ganin Amurka ta tilastawa sojojin ne su je su tunkari ƙungiyar ECOWAS domin warware yi matsalar. Daga mai Gazali Abdu Tasawa na ɗauke da ƙarin bayani. A wani taron manema labarai ne da mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da harkokin Afirka Molly P ta gudanar ta hanyar bidiyo kai tsaye daga kasar Amurka a ofishin jakadancin Amurka da ke a Nijar a ƙarshen makon da ya gabata. Ta tabbatar da cewa Amurka daga yanzu ta yarda cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Basum ta faɗi. hasali ma amurka ta amince da majalisar sojojin mulkin rikon kwarya ta cnsp a matsayin sabuwar hukumar ke rike da karagar mulkin kasar ta nijar a yanzu amurka ta kuma sanar da ci gaba da tallafawa kasar a fannin ayyukan jin kai amma kuma ta gittawa hukumar mulkin sojan kasar ta nijar sharaɗin gaggauta hawa teburin tattaunawa da kungiyar ECOWAS domin gaggauta mai da kasar akan turbar demokrasiya. To koya magoya bayan sojojin da suka yi jin mulki suke kallon matsayar ta Amurka? Malam Bani Ibrahim shine shugaban kungiyar Front Patriotic pour la Souveraineté ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi. abin da muka shaida ma tsabo jakada mun ce mata ai mu gwagwarmayar da muke yi na kwato incinmu mun ci abin da ban mu yarda wani ko wata ƙasa ta dawo ta sa bakinta a cikin tahiyar da harkokin siyasar Nijar. To yau abin da mu muke jira ga Amurka shine ta zo ta kama ma 'yan Nijar su ci gaba da agajin nan Shi ko malam na maiwa Ibrahim na kungiyar RPDS bayyana matsayar Amurka ya yi da cewa wani babban ci gaba ne aka samu a kokarin da ake na warware rikicin siyasar kasar ta Nijar ta hanyar ruwan sanyi. To sai mu ce alhamdulillah mun yi ma Allah godiya da muka ji wanga ci gaba da aka samu cikin wanga tarnaki da al'ummar Nijar ta samu kanta cikin shi don saboda haka ne dama mu mun ka bukata yanzu tunda Allah ya sa sun ka dawo suka kalli wannan abu abin da idon rahama suka nemi suka san menene gaskiyar zance mun yi farin ciki da muka ji wannan ci gaba da aka samu to sai dai gamsa dukkan alamu daga nasa bangare magoya bayan hambararren shugaban kasa Muhammad Bazum matsar amurka ba ta sa suka yi kasa a guyo ba a game da burin da suke da na ganin gwanin nasu ya sake komawa a kan kare ga mulkinsa ga dai ɗaya bayan ɗaya ta bakin malam sahanin muhammadu da kuma malam shaib muhammad ba shi ke tabbatar da cewa da wai amurka wai ta yarda da su a matsayin sabon hukumomi na ƙasa ba kuma kai ko da ma a haka nan ne wannan amurka take dibi amma mu a matsayin mu na 'yan nijar masu gwagwarmaya na demokradiyya masu goyon bayan shugaban kasa shugaban jamhuri alhaji bazu muhammad wanda 'yan nijar suka zaɓa ba za mu taɓa yarda ba a halala mu abin da an haramta ce amurka ta bada da nata ra'ayi ta ce musu cutar su samu shugabannin ecowas su samu bakin zaren abu. wanda bakin zaren abun ba wani abu bane ecowas ta faɗi musu ta ce su mai da shugaban ƙasa bazum muhammad bisa mulkin shi su kwashe ya nasu ya nasu su ta barikan kan sojawa wanda ecowas kuma kowa ya san matsayinta matakan da ta ɗauka ga suna sun yi tasiri a bisa wannan sojawan sun rasa kan gaba kan baya babu inda za su tahi ƙaryar su ta ƙare Amurka wacce ke da sojoji dubu da ɗari ɗaya girki a ƙasar ta Nijar ta share watanni uku kafin ta amince da juyin mulki a ƙasar ta Nijar sai dai ta ce ba za ta koma taimakawa ƙasar a fannin tsaro da tattalin arziki ba har sai ta kama hanyar komawa ta farkin demokrasiyya. Gazali Abdi Tasawa DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To daga Nijar bari mu nausa gabas ta tsakiya inda a shekara ta dubu biyu da biyar ne Isra'ila ta fara ficewa daga zirin Gaza inda a wancan lokacin Yahudawa 'yan share wuri zauna kusan dubu goma sha biyar suka bar yankin bisa umarnin gwamnati. ko da yake yawancinsu na zaune ne a kusa da yankin da ake gwabza fada a yanzu haka amma da dama daga cikinsu na fatan sojojin isra'ila su samu nasara a sumamansu da suke kaiwa ta ƙasa wasu kuma na mafarkin ci gaba da kasancewa a zirin gaza idan har ƙura ta lafa muhammad awal balarabe ya haɗa mana rahoto akan wannan batu Wannan titin Kablan da ke birnin Tel Aviv ya taɓa zama cibiyar zanga-zangar adawa da sake fasalin shari'a na ƙasar Isra'ila. Amma a yanzu haka 'yan uwan waɗanda aka yi garkuwa da su a zirin Gaza sun gina wata sabuwar katanga mai ɗauke da hotuna da sunayen waɗanda suka ɓace. sai dai akwai takaddama kan ɗaukar fansa da isra'ila ke yi a zirin gaza bayan da hamas ta kai mata mummunan hari wasu na son isra'ila ta taka birki a farmakin da ta kai ta ƙasa domin a tattauna da 'yan ƙungiyar hamas da nufin ceto yawancin 'yan isra'ila da aka yi garkuwa da su amma akwai wasu mutane irin su dita Ort da ke cikin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayin 'yan share wuri zauna da take nuna hoton ɗanta wanda watakila shi ma yake zirin Gaza kuma tana son Isra'ila ta yi amfani da ƙarfin bindiga wajen ganin bayan Hamas komin rintsi. Ta ce ina adawa da duk yunkurin yin watsi da burin da aka sa a gaba a wannan yaƙi. Wannan ƙungiyar ta'addanci ce mai matukar haɗari da bai kamata ta ci gaba da wanzuwa a wannan duniyar ba, koma a cikin wannan ƙasata ba. Ba na son a dakatar da farmakin sojojin Isra'ila. Sakin ɗana da dukkan abokansa yana ɗaya daga cikin manufofin wannan yaƙi. sai dai na shun halili na kallon lamarin da wata fuska ta daban saboda gonarsa na kusa da zirin gaza kuma kimanin kilomita kaɗan ne kawai ya raba shi da kan iyakar da 'yan hamas suka kutsa ranar bakwai ga watan oktoba domin kai hari dama dai halili ya rayu a zirin gaza tun kusan shekaru ashirin da suka gabata kuma har shekara ta dubu biyu da biyar akwai wasu wuraren shahararwuri zauna na isra'ila a wurin ko da shike daya daga bisani ta fice daga zirin gaza akwai 'yan Isra'ila masu tsananin kishin addini da dama da ke son sake mamaye zirin Gaza. Amma na Hashim Halili na da bambancin ra'ayi akan wannan batu, saboda ya fuskanci rashin tsaro a gefen iyakar Isra'ila da zirin Gaza. Ya ce tabbas korar mu daga wuraren share wuri zauna kuskure ne babba, wannan a fili yake, amma ina ganin ba zai yi kyau a koma can a sake